والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم نور نور اليقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفود بيت من يمن baki na tsayi wa min al-wuqudi wafd kai daga cikin manyan baki da suka kai ziyara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akwai manyan bakin dayi wa fihim zaid bin khayr a cikin su akwai zaid wa zaid bin khayr yawa akwai zaid bin khayr na'am ra'isu wanda zaid bin khayr shine shugaban su arkan sallallahu alaihi wasallam fi haƙƙi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da haƙƙin su ma zukira li rajulun min al-arab illa ra'aytuhu duna ma qila fi wato ba a taba ambata wani mutum daga cikin larabawa ba face na gan shi saɓani yadda aka faɗa game da shi in an faɗi wani mutum aka yabe shi zan ga bai kai yadda aka faɗa ba illa zai din kai. sai dai zai din rilkai yaban da aka yi masa na ga ya cancanci wannan yabo ne wa sallallahu alaihi wasallam zaidul khair sai annabi ya kira shi zaidu na alkhairi da ya kuma zaidul kai? a gane zaidu wanda yake na dawaki misali sai kira shi zaidu na alkhairi eh. wufudu kanda eh. wufudu kanda manya-manyan bakin kanda wa eh, minhum wafdu kanda daga cikin mutanen da kai ziyara akwai wafadu kinda wa fihim ash'af bin qais daga cikin wafadu manyan baki na kinda akwai ash'af bin qais na'am wa kana wajihan muta'an fi qaumihi ya kasance wajihan wato mai daraja mai alfarma kuma abin yi wada a cikin mutanensa walan ma da kalu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabahu da shay'an a lokacin da suka shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka boye mishi wani abu wa qalu akhbarna amma akhbirna akhbirna amma kabihna suka ce ka ba mu labari in kai manzo ne ka ba mu labarin abin da muka boye shi gare ka a ƙara subhanallah subhanallah inna ma yaf'alu zalika bil kahin ai me aikata wannan ne ana aikata wannan ga boka ne za a zo a koya abu a ce yayi bayanin abin da yake boye ai wannan gonan Allah ne ya za a yi ku tambaye kanshi wa innal kahina wal mutakakkina fil nar da boka da mai da'awan bokanci duk suna cikin wuta ni ba boka bane ni ba mai sun ce inna allaha ba'athani bil haqq lalle Allah ya aiko ni da gaskiya wa anzala alayya kitaban la ya'ti bil batil min bayni kuma ya sauka min da littafi wanda barna baya zuwa masa gaba gare shi wala min khalfi ko baya gare shi fa qalu sai suka ce a ah, sami'na min shin mun ji wani abu daga gare shi fatala alayhi salatu wassalam wasafatu safa sai suka ce to asmi'na min ne asmi'na ka jiyar da mu wani abu game da wannan abin da Allah ya saukar wanda la ya ati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ka je da wani abu daga ciki na fatala alayhi salatu alayhi salatu wassalam sai manzo Allah ya karanta maza wasafati safa eh wasafati safa wato na rantsa ga mala'iku masu masu bin umarnin Allah sahu sahu an gane ku ko na rantsa ga masu yin sallah saboda bin umarnin Allah sahu sahu zakirati zakira sa'annan sai kuma ainihin ayoyin Allah masu tsawatar da mutane gayan tsawatarwa bataliya ta zikira sa'annan masu karanta masu da mutane ainihin zikiri an gane mala'ikun Allah masu karantar da ainihin ambatan Allah inna ilahakum la Lallai ubangijin ku shi kadai ne rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa wato wane ne ilahakum ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su da kuma ubangijin almasharif ubangijin gabas thumma sakata bayan ya karanta wa'annan ayoyi zai shuru. na'am wa ta jiri a tajri alaliyati Wasu kana sai ya natsu yana su wa dumu a tajri alaliyati alhali hawayensa na gudana akan gemunsa yi shuru ya natsu alhali hawayensa na gudana akan me akan gemu wane ne hawa yake gudana akan gemu zai bin alkhair na'am fa qalu sun ka ce inna ka naraka tabki na'am ash'ar bi kai ko shi ne ko an wuce wata zai oh abuwan ash'ar bi kai abuwan haka ne insha Allah an gano ce ko yace inna naraka tabki mun ga kana kuka A afamin makafati man arsalaka tabki shin daga tsoron wanda ya aiko ka ko manzo Allah ke rago ya rasula mun kana kuka shin daga tsoron Allah wanda ya aiko ka ne kake kuka ala inna khashiyati minhu abkadi shi lalle tsoro na daga Allah shi yasa na kuka ba asani ala siratul mustaqim Allah ta'ala ya aiko ni kan hanya wanda yake miƙaƙe ga misalin kaifin takobi ziktu anhum halaktu in zuktu anhum halaktu idan na karkace daga wannan gaskiya din zan halaka thumma tala sanan zai karanta wala in shi'ina na za a balla billazi aw wallahi in muka so in mun so da sallu za mu tafi zuwa ga abinda aka yi wahayi zuwa gare ka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu wani mai kariya ba da shi wannan a kan mu za ka samu wani zai kare kare gare mu ba idan mun a gane ku idan muka tafiyar da abin da aka saukar gare ka ba za ka samu wani wanda zai kare ka daga azaba ba saboda shi illa rahmatan min rabbi sai dai rahama daga ubangijinka kawai na'am inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan ya kasance falalan ka ya kasance mai girma ne a gare ka ya rasulullah sun maƙala lahum alayhi salatu wassalam sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu na'am alam tuslimu shin ba ku musulunta ba qalu bala kace eh mun musulunta ala ma balu hadha al-harir to idan har kun musulunta da gaske menene amfanin wannan alhariri a wuyan ku kun sanya alhariri bai amfanin sa fa inda zalika shaquhu wa alqaw to a lokacin suka suka tsaga alharirin suka jefar da shi sun tsaga alharini sun jefar da shi an gane ku aha idan mutum ya mutu duk wani abu da yake aikatawa na al'adar shi da kuma abubuwan da yake haram ya kamata ya watsi da shi amma idan mutum ya musulunta in mutum ya musulunta duk wani abu nashi na al'ada miyagun al'adu da kuma abin da yake haramu amma an gane shari'a ya kamata a ce ya yi watsi da shi an gani idan ko bai yi watsi da shi ba ya ce shi zai musulunta amma zai ci gaba da yin wannan al'adu shi kenan ya ci gaba da yi amma dai ya musulunta din shi ya fi alkhairi gare mu kila nan gaba a hankali a hankali idan imani ya shiga zuciyar shi zai yi watsi da wannan miyagun al'adu misali mutum ya ce mana zai musulunta amma zai ci gaba da cin alade zai musulunta amma kuma zai ci gaba da kaɗe-kaɗe da raye-raye ko zai musulunta yana da mata goma ko mata ishirin shi ba zai iya sakin kowanne daga cikinsu ba a nan bai za ka ce masa kada ya musulunta kaga zaka ce mai ka musulunta din amma da zaka bar na al'adu da mun so amma tun da kace ba zaka bari ba ka musulunta an gane ko in ya zo in yana aikata wannan abubuwa a hankali a hankali imani ya zauna mai a zuciya to insha Allah ana fatan za a samu canji hmm? na'am wa alaikum salam abin da aka faɗa ba wai fa mai wai canza mai suna Zai zaidun a wajen karatu za karanta in za a yi tilawa na Qur'ani aka samu suna zaidun aka samu alkhairi ya zai cewa shi yanzu. in za a yi zama to ai ba izama bari ai wannan sifa ne ko kana nufin zaidul khair zaidul khair ya zama ake zama zaidul zaidul zaidu zaidul khair ya cire tarwiri ya zama babu tarwiri a kan shi in an ce zaidul khair wato zaidu alkhairi zaidu alkhairi misali ba ma ke a ce misali a cire wannan tarwiri ya zama an yi izafa zaidul khairi zaidul khairi zaidul alkhairi zaidul alkhairi zaidul alkhairi ya izafan shi na'am zaidin doki zaidu wanda ake jirgin zuwa ga doki zai zai da ke dama zaidu na doki zai ɗauka ila saboda yana yawan ciwon dawaki ko da wanda dalili aka jirgin mai wannan sifa ɗin na? a yaushe yana da dinta mu'amala da dawaki yana yana sai da doki ko yana son hawa doki ko dai wanda biyu na'am na'am bismillahir rahmanir rahim waqa'at buwayb wato waqi'a na buwayb ثم أمد المثنى بجيوش كثيرة sannan sai shi umar ya ƙarfafa ainihin musanna da runduna masu yawa فيه جرير بن عبد الله daga cikin rundunar akwai jariru bin abdullah albajali da mutanen da su an karfa wato an tura su su taimaki musanna wa isma bin abdullah a dubi da kuma isma bin abdullah shi ma da shi da mutanen su ma an ce su taimaka ma musanna na'am wasan fara man hasuna tawbatuhu ila al-muttaqin sai kuma ya tura ya tura wa'annan wanda tuban su ya kyautatu daga cikin masu ridda wa kullama atahu ahadun minhum a ila musamman duk sanda ɗaya daga cikin su ya wajen sa shi Umar sai ya tura su zuwa ga musamman ya taimaki ainihin musamman din amma Rostom hmm, shi Rostom da kuma Fairazan ko allazani yatanaza'ani imrata wa'anda suke jayayyan imratal furs shugabancin farisawa su wa'annan guda biyu su suke jayayya kowanne daga cikin su yana so ya zama shi ne shugaba bayan shugaban ya rasu lamma alima bi lokacin da suka san da haka suka san cewa an ƙara turo sojoji don taimakon musanna sai suka fuskanto da runduna bigiyanar mihran da jagorancin mihran alfarisi suka tura shi zuwa ga haira fakata bal musanna sai musanna ya rubuta wasiƙa zuwa ga jarir wa izma da kuma izma da wayanda ke tare da su bilbuwai cewa su haɗu da shi a wurin da ake kira buwai ta ku zo ku haɗu da ni a wajen da ake kira buwai wanda yanzu wannan buwai din yana kusa da yanzu musanna sai musanna ya ta tafiya har ya zamanto ya haɗu da su a can wajen falan ujeshe eh, maharan sai suka gamu da ainihin rundunan maharan alhali tsakaninsu akwai kogin furat suka haɗu da ainihin mutanen farisa su musulmin tare da su tsakaninsu akwai eh, kogin furat shi ne ya raba tsakaninsu اختار المثنى أن يعبر إليه الفصل sai shi musanna sai ya zaɓi farisawa su ƙetaro su same shi shi ba zai bi su ba su su ƙetaro su same shi yayin da muslim da yi dagu min juhurin baladai yace abin da ya sa su wurin wancan lokacin an yaudare su kuma wancan lokacin ba su samu nasara ba da suka fara ƙetarawa musulmi ba a cizon shi a rami sau biyu ba zai ba su ƙara yadda su ƙara tsallacewa ba a cutar da su gara a zo a same su inda suke. Ablagal Fars Zalik. sai labari ya kai ma furus farisawa wannan sai suka ketare an gane ku sai su farisawa suka ketare su suka sanar da musulmi a nan wajen an gane ku amma musanna fa sawwa shi musanna sai ya daidaita sauransa wa tsara eh. yuharrik da musulmi sai ya kama kwadaitar da musulmi kuma yana girma su yana cewa inni la'arju Allah ta tannas min kibalikum ya ce ni ina fatan kada a zo wa mutane ta bangaren ku yau ina fatan kada a zo wa mutane ta bangaren ku me yau an fahimci wannan ayi yau ba na so a ce ta bangaren ku ne aka samu nasara kan mutane wallahi ma yasuru lil yau idan fi shehu wallahi babu wani abu wanda yake faranta min rai yau din nan ga kaina illa wa huwa yasuru li ya mace ce yana faranta min rai ga dukan ku gaba daya da abin da nake so ga alheri ga kai na to alheri ne ga dukan wa ansifu nasa min nafsi wa ansafa nas sai yayi wa mutane adalci ga kansa fi yi wajen magana sai mutu adalci da aikin sa wa khalaqahum fi mahbub wal makruh wato yayi cudanya da su wajen abin so da abin ki abin so a so shi tare abin ki a ki shi tare salata yace ni ثلاثة. يجي لي زي كبر أسوه فإذا كبرت رابعة فهمني. idan na yi kabbala na hudu kawai ku kai farmaki in na yi kabbala na hudu kawai ku kai farmaki ga su kafiran an gano wannan kuma ku duba babban abin da ya karya farisawa har ya zama tun musulmi sun samu nasara kansu rabuwansu ya zama tun mutane biyu suna so su yi shugabanci wannan yana so ya zama shugaba na so ya zama shugaba to akan haka sai karfin su ya rabu amma da suka ga cewa lallai musulmi sun taso za su ci su da yaki Sun kai saurin ka ce sun haɗe sun ka haɗe matsalolin guda biyu wanda ko da an haɗe duk ƙarfin ba zai kai ƙarfin a ce suna tare da zuciya ɗaya ba wannan ana tare da zuciya ɗaya ne yana da tasiri amma da zaran an samu rabuwa ɗin nan zuciya ta rabu to shi ke nan ƙarfin al'umma ya rabu Allah shi taimake mu Allah ya haɗa zukatan mu gabaki ɗaya al'umma musulmi musamman ahlu sunna wal jama'a eh ayyuhum muslim na'am na'am babu ziyaratul na qalb da tazahurul adilla babu ƙari ƙarin natsuwan zuciya saboda ninninkuwan dalilai kasan zuciya idan an kawo dalili ɗaya ko da ta yarda da dalilin za ga ba za ta samu cikakken natsuwa ba wato ta yarda da abin da ka faɗa amma da za a ƙara mata wani dalilin za ta ƙara samun natsuwa in ƙara mata wani dalilin ta ƙara samun natsuwa to idan dalilai suka zo da yawa suna ƙara ba mutum nutsuwa sosai a cikin al'amarin addini A gani wannan ɗabi'a ɗan adam ne ba ɗan adam duk imanin shi duk kirkin shi idan ka kawo mai dalili guda ɗaya ya san baka yi ƙarya ba ya yarda to kana ƙara kawo mai wani dalili na biyu ya ya ƙara yarda to ya samu tazahurul adilla ya samu dalilai sun nannaci juna ba ɗaya ba biyu ba a lokacin nan sai ya samu yaƙi an gano na ku ya tashi da ya koma zuwa ga wato ya yaqin na'am حدثني حرملة بن يحيى نعم أخبرنا ابن ظهر أخبرني يونس Yunus, ابن شهاب عن أبي سلمى Salma bin الرحمن an karɓo daga abin salma bin abdurrahman sa'id bin musayyib an karɓo daga sa'id bin musayyib نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربو mu muka fi cancanta da shakka fiye da annabi Ibrahim alaihi salam in har an ce annabi Ibrahim ya yi shakka to mu muka fi cancanta fiye da shi da shakka rabbi arni kaifa mauta lokacin da yace ya ubangiji ka nuna min yadda kake rayar da matattu ala awalam tu'min sai Allah ce ya Ibrahim shin baka yi imani bane zaka zo ka ce in nuna ma yanda ake rayar da matattu baka yi imani bane ala bala ya ce a'a na yi imani ya Allah walakin ya tuma inna qalbi sai dai na yi tambaya ne don zuciya na ya samu natsuwa kenan a nan wajen ya yi tambaya ne don ya ƙara samun natsuwa ya samu tasawurin adilla ko ya samu dalilai masu kan juna ya samu wa'annan dalilin sai ya ƙara samun natsuwa ba wai bai yarda ba ne a'a ya ƙara tabbatar da al'amari ne a cikin zuciyarsa an gano wani ko na wa yarhamullahu lutan ya nabi yace Allah ya ji lut Allah ya rahama ga annabi lut kana ya'wi ila rukunin shari'i hakika ya kasance yana tattarowa zuwa ga rukuni mai ƙarfi. wato annabi lut ya tattaro zuwa ga rukuni mai ƙarfi. Inda wani rukuni mai ƙarfi ya fuka dogara ga Allah saboda ya ce lau annali bi kun kowa lau annali me lo an li bihim quwwa aw awi ila rukunin Shadi. da a ce ina da karfin da zai iya yaki da su wayannan mutane da suke so su yi luwadi da baki na ko suna so su yi luwadi da bakin sa lokacin da wayannan mala'iku suka kawo ziyara sun zo akan suran mutane to sai ainihin matarsa matar lutsin dama tana daga cikin su sai sai ishara zuwa ga mutane an ce takan hura ainihin wuta ne idan an ga hayaki sai a gane cewa lallai annabi lodi ya yi baki sai ga wayannan mutane sun zo sun kama wayannan mutane sun yi luwaɗi da su a lokacin da mala'iku suka zo kan suran mutane sai aka hura wannan hayakin sai mutanen ka zo suka ce lallai annabi lodi ya miƙa wayannan mala'iku, ya miƙa wayannan mutanen in bai miƙa su ba to kaza zai faru suna kaiwa ainihin annabi lodi barazana barazana to annabi lodi hankali shi ya tashi shi ne cewa da ce ina da ƙarfi wanda zan iya ɗaukan mataki akan wa'annan mutane maɓannata ko kuma a ce na tattaro zuwa ga rukuni mai ƙarfi a ce na tattaro suna da jama'a ina da magoya baya masu ƙarfi su taimake ni da na yi haka to ban da ƙarfi sannan kuma ban da jama'a za su iya ba da kariya amma kasan su mutane wato idan har kana da jama'a to wa'annan jama'a kan zama so sababi na a kima a gani duk gaskiyanka in har baka da jama'a ana iya wani ma na iya fitowa ya gaura maka mari kuma duk ƙaryanka in kana da jama'a za ka samu kariya zai zama to ana so a zage ka ana tsoron mutanen a gani ka duba kuna annabi ne annabi shu'aib ne kuma ce walau la raha duka da rasanna da ba don mutanen ka ba wallahi da mun jefe ka ashe arzikin da ya ci har ya zama to ba su jefe shi ba waye mutanen shi nunan ma shi ba annabi da yake su wallahi da shi ina da jama'a wallahi da na ba wa'annan bakin kariya amma ga shi na yi barki na mala'iku wa'annan mutane za su zo su yi wulakanci da sauransu to sai ke cewa sai annabi ya ce ayya Allah ya rahama ga lut ai ya tattara zuwa ga rukuni mai ƙarfi wanda rukuni ne ya fi mutum ya dogara ga Allah babu an gane walau لبست في السجن قول لبست yusuf la ajabtu da'iya yace da na zauna cikin kurkuku tsawon zaman annabi yusuf da na amsa wa mai gayyata da waye mai gayyata nan shine matar da take gayyata zuwa ga ainihin alfasha annabi yusuf ya yi kokari sosai wannan mata ta sa a kurkuku da niyyar cewa sai ya amsa ainihin abin da ke so na barna kuma annabi yusuf ya nace ya nace bai da ya miƙa wuya gare ta ba to da na zauna irin wannan tsawon zaman da na amsa a ainihin mai gayyata to na duk na maganganu maganganu ne masu shubha kwarai da gaske ko haka bane na farko ya ce mu muka fi cancanta da shakka biye da Ibrahim in har wato ma'ana in har an ce ma Ibrahim ya yi shakka kenan balle bai shakka ba shi annabi ibrahim yana so ne ya ƙara tabbatarwa to in har kun ce ibrahim ya yi shakka to ku jingina mana shakkan dan mu ma abinda annabi ibrahim ya aikata na ainihin a samu yaƙini mu ma mun ji daɗin al'amarin ku fahimci wannan ko baka ba wai annabi zai yi shakka bane yana nufin da a ce annabi ibrahim ya yi shakka to mu muka fi cancanta da shakka wannan babu ne na tawazu kada mutane kada mutane su jingina ma annabi ibrahim shakka wato irin halin da ibrahim ya shiga wato wato inda ya yi shakka to muka fi dacewa da shakka balantana bai yi shakka ba sannan kuma annabi lut Allah ya rahama ga annabi lut da a ce ya tattaro zuwa ga an gane ko a hakika ya tattaro zuwa ga rukuni mai karfi eh nan ya duba ta bangaren tauhidi kenan ta bangaren tauhidi wato annabi lutu ya tattaro zuwa ga rukuni mai karfi da ya dogara ga Allah ta bangaren shari'a idan mutum zai yi jihadi ai baya jihadi shi kadai ko ta bangaren shari'a lallai annabi lutu yana buƙatar ya nemi taimakon jama'a don taimaki shi yayi haka ba laifi bane dan annabi lutu ya ce yana buƙatar jama'a ko shi manzo sallallahu alaihi da zai yaki ai an ce wa ayyuna hum masadatu min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwan lahi wa aduwakum an gane ku to malamai sun yi maganganu akan wannan magana din na can da aka magana na hannu a haƙƙo bishar ya cewa na hannu a haƙƙo bishar ne ibrahim in tsala rabbi arini kai batu biyar mauta ala awalam umin ala bala wala walakin yadma ila ƙarni ƙala cewa lahulu lutan da na ya awi ila rukuni shadidi ولو labisa في السجن tula طول lubsa a yusuf la alajabtu da'iya ashar ikhtilafa ulama imam an-nawawi yace malamai sun yi sabani game da ma'anan nanu a haƙƙo bishakki min ibrahim sun yi mangaru da yawa kan shi saboda annabi ibrahim ba shakka yake yi ba kuma annabi ya ce mu muka fi cancanta shakka biyar da ibrahim akwai akwalin kasira sanuwa wanda fi kyau a sanuwa? ma qala hul imam abu ibrahim al sahibu shafi'i wa jama'a min ulama wato abinda imamul muzalli da wasu jama'a daga cikin malamai suka faɗa cewa ma'ana ku anna shak mustahilu ya ibrahim wato shakka ya koru ga haƙƙin ibrahim ba zai yi annabin allah annabi ibrahim ya shakka ba fa inna shak fi iya'il mauta domin shakka game da rayar da matattu cewa anya ko allah zai rayar da matattu zai yi annabi ya yi ba zai yi ba lau kana mutaɗarriƙan ilal anbiya alaihi salam da ya kasance zai iya afkowa zuwa ga annabawa da kuntu ana a haƙƙo bigimin ibrahim da zan kasance ni na fi cancanta da shi fiye da wa da a ce yana afko ma annabawa balle zai afko ma annabawa wa kar alimtum anni lam lam ashukku hakika ko mutane kun san ni wato ba zan yi shakka ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alamu anna ibrahim alaihi salam lam yashuk to ku sani lalle ibrahim shi bai shakka ba an gane ku wa in kusa ibrahim za ga likawar al'aya qad yanzu ila ba'd al-azhan duk da wa inna ibrahim an ce ibrahim ne dan kasancewa ayan bai yi rigaye zuwa ga kwakwalwa ba dan kada wannan ya yi rigaye ga wasu kwakwale masu rauni wato ijmalu shak wa inna ma rajaha ibrahim ala nafsi wato annabi ibrahim ya rinjaye da shi ga kanshi annabi ya rinjaye da ibrahim da kanshi ne tawazu'an wa adaban kuna ne wato yarin jayar cewa ni na fi shakka fiye da ibrahim don tawazu da kuma ladabi an gani ko kuma kafin Allah ya sanar da shi cewa shi ya fi ya fi ibrahim daraja hmm. shi yasa ya ce mu ka fi shakka ga ibrahim akan wannan al'amari an gani wani ko wato ya yi haka ne tawazu da kuma ladabi kafin ya sani cewa ya fi alkhairi a duniya gaba ɗaya babu wanda ya fi shi alkhairi a gano wannan kafin ya san babu wanda ya fi shi alkhairi shi zai faɗi wannan sallallahu alaihi wa sallam dan wasu bangare sun ce shakka ibrahim kuma sai annabi ya ce annabi bai taba shakka ba mu muka fi cancanta da shakka biye da ibrahim an gano wannan ayi kaga wannan magana babi ne na tawazu a annabi ibrahim ya buƙaci ya samu ƙari ne na yin. yana so ya ƙara samun tabbas ne ba wai ta yake ba amma tambayan annabi ibrahim malamai sun ambaci sababin shi wanda ya fi bayyana annahu tumani na bi ilmi kaifiyatu ihya shi yana son natsuwa ne saboda sanin yanayin rayarwa din an fahimci wani ku a takaice dai duk wani abubuwan da annabi ya yi ya yi ne akan babin tawazu ko kuma kafin Allah ya sanar da shi cewa duk sauran annabawan shi ne shugaban su ya fi daraja ya fi karfin yaƙini ko abin da ya kama da wannan an fahimci wani na ta shi ne wato yabo yake da annabi yusuf alaihi yana bayanin haƙurin shi da kuma irin yadda ya ba a hankali an ce abin da yake nufi da mai kira ba wai wannan matan ba inda matan ce zai ce la ajabtu da'iya wal muradu bi da'i wato abin da yake nufi da da'i shine rasulul malak shine dan sako na mala'ika dan sako na mala'ika wanda Allah ya bada labari sai ke cewa i eh, tuni bihi Falon ma ja'ahu rasul qala irji ila rabbika wato dan sako kai na sarki abuwan dan sako na sarki wato lokacin da sarki ya ce ku zo mun da shi a lokacin da dan sako ya zo qala irji ila rabbika yace ka koma zuwa ga mai gidanka fasalu tambaye shi fasalu ma balu niswa allati qatana Mai ne menene matsayin matan nan da suka yanke hannayensu ka tambaye shi wato annabi yusuf bai fito yana gaggawa zuwa ga ya huta ba yace shi ba zai fito ba al'an wani ne tun da ya gace za a fito da shi da sauri zai dinga zai so ya fito ce shi ba zai fito ba sai an tambaye shi al'amarin mataye da suka yanke hannayensu mataye nan su yi bayani da kansu cewa shi bai da laifi idan mataye suka yi bayani da kansu cewa shi bai da laifi a lokacin sai ya fito ya san an fito da shi ne a matsayin ya kubuta bai da laifi an gano na ko annabi yusuf bai fito ba da gaggawa zuwa ga hutu da kuma rabuwa da kurkuku wanda ya yi mai tsawo zaman da ya fi bal a wato ya tabbata wato har sai da sarki ya yi bincike bayan ya yi bincike ya tabbatar ba shi da laifi sannan ya sace shi an gano wannan ko a kaga annabi yusuf bai ji wani nauyi bai ji wani kunya ba akan wannan to sai annabi bai yi bayani yayi bayanin falalan yusuf akan wannan al'amari da karfin ran shi wajen alkhairi da cikan haƙurinsa da kuma kyakkyawan nazarinsa sai annabi ya magana game da kanshi ya faɗa haka dan tawazu tawazu ya sa ya faɗi wannan wa isara da ibla kuma da kuma zaben ya isar da sako a wajen bayanin cikan falalan annabi yusuf akan shi. an gano wannan wato duk wannan shi ma kamar tawazu ne irin ya nuna annabi yusu ba karamin kokari yayi ba da har ya zauna a kurkuku bai yi gaggawan amsa mai kira ba da yake ya fito a gari inda wancan matan ake nufi da ya ce la'ajabtu da'iya a gari da zai ce da na amsa kiran ita wannan mata da na nemi a yi zina da ita a gari ni na fi cancanta in amsa wannan kira da to ba abin da ke nufi kenan ba an gani duk wannan abubuwa gaba ɗaya an ce ya yi ne akan babin tawazu ba ya yi ne a akan kaza ko kuma ya yi ne kafin ya san shi fiye fiyayyen manzanni gaba ɗaya a wajen daraja da komai eh na'am dama ai kai to kaifiyar yana so ya gani ne yanzu da ajiyar Allah ce baka yi imani bane ta ce a wallahi kada shi ba ya shi ina so ne ƙara samun nutsuwa ai na zuwa ki so ya samu kaga mutumin da yake abu so ɗaya domin wanda yake abu da yawa da yawa da yawa wani zai samu nutsuwa shi ne ya musu da da ba su zuwa da minnin kuwan ba. dama ka yarda su ga kuma wani dalili ya tsara zuwa ga wani dalili ya tsara zuwa sai ba ka yi ƙini eh, na'am na'am وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الدوعي حدثنا جويري جويرية عن مالك عن أن الزهري أن سعيد بن مسيب مسيب وأبا أبي أخبره lallai sa'id bin musayyab da aba ubayr sun bashi labari أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أبي هريرة لك منظور صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن الزهري كمثال حديث يونس عن الزهري سباش وانا ليلة فارغ نعم وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي أشكي حديث مالك يزو ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية الآية يكرت وانا آية هي كيتريتا حدثناه عبد الله عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم يعني ابن إبراهيم بن سعيد, سعيد. حدثنا أبو هويس عن الزهري آه، رواية مالك بن ثم قرأ هذه الآية حتى يكرت وانا آية حسيري كي تريد كما تقول ما شاء الله نعم أنا وأنت Thank you. suna da wasu salam doka suna yin ba muna cikin ba ne bai bisa kuma sallah a ba dole ba zai zauna gida kowa ya gida kuma ko hutu. ne bai ta gwamnati ta san ana kiran sallah kuma ana yin sallah sai ba kawo ba za su da sau da kan hada kuma kama wani in sun kawo doka ka ce ba sa son kowa ya taka wuce kowa ya tsaya a gida daban kowa kada ya fita unguwa ya je wani waje da zai tada fitina daban ai suna ganin mutane suna yawo ba ba kuma suna gani ana bude shago ana sayar da abu ba magana ai sannan suna wucewa Kuma ba na ma shi sun ce za a iya yan ne sai an ga mutane ko masu wuce su ma da za su wuce an ce ba matsala za su wuce amma kai ba babu inda ya fi zama lafiya babu wanda ma ya fi neman zama lafiya kamar wanda ya zo na masallaci wanda ya zo na masallaci addini yake so ya yi duk wanda ya ganka dama da ganin da ya san menene ya san karatu da irin ku ake so da ba to shi irin wannan magana wannan magana kila su da za a ce ki daga maza wani ma ya ce da kanki ya ce ma masallaci ma a dina kaza zai gudu goma maka kuma sun ma riga sun faɗa ba sun saki ba wai sun takura sun hana mutane ne da su ba ma nan hanyar kuma suna yin sake su yi biyayya su kan hukuma na je masallaci ne ɗan makaranta sun sa kulle shi amma na je masallaci daga masallaci daga sallar asuba na tsaya masallaci suke na fa'idan suna na gama abin da wannan suka zo na muka yi abin da muka yanzu na gasu zai ce maka to da ya kama ka sauran mutane su wajen bin zan kama zuwa da kai na wasu kan wuce ba eh wasu mutane ba taruwa a waje na zo sallah ba taruwa ke mutane mutane ba sa taruwa na <laughs> <laughs> a mutane suna tsaro malam su ne idan mutum yana jin tsaro ne sai saura ka ne a yanzu ne ma ke taruwan ma alƙin kana so in kana da kana so kaman wato me yasa muke zuwa masallaci da dai ga an ce kada a fito eh ta sai kenan masallacin mu ma yi sallan bai ba in har wannan zaman da muka bai dace to sallan ma da muka yi bai dace ba sai dai kowa ya salla a gida in ba ka je kan masallaci kuma sai sai tsanani kenan hakan sallah ma ana hanawa akwai wancan dokan da lokacin da dadewa mu wanda ya fi kama shi ake kuma kafin ya yi haka akwai wani taro da kuma mun je wannan taron sai da ya kira malamai yake to yanzu kaga al'amari ya yi tsanani kuma ana kai yaki yaki lokacin yakin ka tabawa ne yake to ku malamai da kuka gani yanzu za mu iya sa doka mu sai a bar zuwa masallaci tukuna ko ana sallar magariba ko kowa ya watsa a hada sallah hada sallah malamai suka bashi wannan fatawan bayan ya zo ya saki wannan magana sai kuma malamai suka suna hudu ba kan shi inna lillahi wa inna yanzu ya hukuncin musulmi musulmi mai sallah ya zo ya hana mutane sallah hankali shi ya tashi lokacin Allah ya tsaka lawa baka ya zo ya ƙara kira ce wannan doka da na kawo wannan doka da na kawo na kawo shi da yardan ko malamai ne ya zo ya yi fada ya yi fada ya yi fada ita ma na yi mamaki masallaci kaza su yi hudu ba kai na an ce mun ni kirista ne masallaci kaza su yi hudu ba masallaci kaza ba da idan ku sai dilawa baka rica akwai daga cikin mu wanda yi wannan magana yace duk da wannan duk da kiran da kai muka ce mun yarda kuma daga cikin mu ne wanda kace kace a cikin ku yace in ku har an samu daga cikin mu to al'amari na lalacewa ya kai inta a gare ku lawa baka je fada sosai Allah ya ji masa Amin. wanda ya faɗa da dukiya eh, sai nuna ya ce tun wanda ya wannan lalacewa ya kai ta a gare shi lawa baka yace to wannan mu ji tsoron Allah mu daina irin wannan abu wannan abu da ya zama aka yi a gani kawai irin wannan abu idan an sa wannan doka tun wanda ya fito an kama shi shi kenan ya abin nan an gani sannan kuma kaga wannan doka din bai hana za ka je ka fito ka je can tudu ba za ka je ka siyo waina ko ka sai kaza to kaga in aka fito kan mala awal ba za ba a fito har sai wai nan kawai mutum da zai kudi kashi a cikin ɗaki har sai doka an gama doka amma an gwamnati riga ta sanya mana ba ta so a zo masallaci ba ta so a zo sallah kowa ya sallah ɗakin shi kalas mun samu nasi amma tun da ita gwamnati ba ta tsananta mana ba ta sauwa mana domin amfani da sauƙi Kuma zirga-zirga ai sun faɗa manyan ciki ba san kan su gana zirga-zirga a wurin amma tun nan ko a gaban sa ana ana ta gaske sawa su mutu suna wannan kunan da shi kiran sallah ma da ake ana daga murya kiran sallah suna ci kuma da sai da sai gwamna ya sanar to jama'a kiran sallah na fara kiran mutane zuwa masallaci ban yadda ba a za su a zai da gaske Allah shi da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك